shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ah, da kasantuwa a cikin wannan tasha ta alwilaya tv hausa a cikin wannan shiri na hanya madaidaiciya wanda ni mai gabatarwa yusuf yahya muhammad insha Allah zai jagoranci wannan shirin kada ku manta a shirin da ya gabata ya koro bayanai ko in ce satin da ya wuce yi bayani akan wankin hannu wancan satin da ya wuce kenan mala ya bayani akan wankin hannu to insha Allah a wannan karon malam zai bayani akan shafan kai to da yake insha Allah kamun dai mu shiga bangaren ko mu mika ku zuwa ga malam ko mu je hutu muna da babbar wata sanarwa wanda abin da ya shafi maulidin saida zahra salamullahi alaiha ya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda alwilaya tv hausa da kuma dukkanin ma'aikatanta suke muku barka ko suke muku murna da kasantuwa wannan rana allah ya nuna mu <laughs> sannan kuma in allah kai mu gobe sha ɗaya na safe insha allahu zai zo muku da manyan baƙi daga mawaka da kuma wanda za su yi jawabi akan maulidin saida zahara don haka wanda wanda kila misali bai da bai tunanin zai samu wuta sai ya sai mai musamman ya aje domin maulidin sai da zara salamun lahi alaiha ko da ba dan shi baɗila ko dan matar shi ko dan 'ya'yan shi zai gani sosai muna muku barka kuma ya gayyato ma makwabta domin su gani su ma insha Allah ah, amma dai kamun mu mika ku zuwa ga malam insha Allah kamar yadda muka sani yau muna tare da ah, hujjatul islam wal musulmi. muhammad ali wanda shi zai muna bayani akan wannan duk da yake allahu kaman a lokaci kila na zuwa hutu ya dan kure kai tsaye za mu tafi kan shirin za mu mika ku zuwa ga malam domin ya dora bayanin shi malam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to malam a wancan satin an yi bayani akan abin da ya shafi wanke hannu a bangaren janibobi na makaranta ta ahlul baiti an kawo dalili sannan janibin da ya shafi bangaren makaranta yan uwa ta ahlul sunna to a yau tambayar da zamu yi malam abin da ya shafi bangaren shafan kai a yanayin dalili misali na makaranta ko in ce na dalili misali mu dora akan mutlaki makaranta ahlul baiti ne ko kuma bangaren yan uwa mu sunna ne kila wasu da suka tafi ko suka bi ahlul baiti akan maganar kan cewa mai dalili na koda yatsa biyu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 yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu so alhamdulillah kamar kullum muna yi wa allah subhanahu wa ta'ala godiya da yabo da ya sake dawo da mu a wannan wuri mai tarin albarka na gidan tv alwulaya hausa a inda muke shiri mai suna hanya madaidaiciya kamar yadda wato bayani ya riga ya gabata daga bakin malam yusuf a da farko kafin na shiga cikin shi maudu'un da muke so mu yi bayani wala Allah yana da muhimmancin gaske hmm. ya zamanto na taya al'ummar musulmi na fadin duniya a baki daya musamman masu waɗanda suke mabiya makaranta ta ahlul bait da murna na haihuwar shugabar mata fatimatu zahra salamullahi alaiha babu ko shakka cewa wannan rana ce ta farin ciki sosai kuwa rana ce ta murna rana ce ta annashuwa rana ce kuma ta wato daɗaɗawa ko kuma kyautatawa su waɗanda suke abokan zama kenan ina nufin cewa wato su mata kenan ko kuma 'ya'ya masu sunan ita sai da zahara salamullahi alaiha yana da muhimmancin gaske zamanto mutum ya yi ƙoƙari ko da gwargwadon hali ne zamanto ya nuna farin cikinsa ga iyalinsa musamman a wannan rana ta shugabar mata an gane ne aiko kamar yadda eh, makiya suna da wata rana wadda suka ware a matsayin ake cewa ranar matan duniya eh. to mu kuma da yake addini ya dame mu kuma makaranta ta ahadul bait alaihi salam ta koya mana cewa ga waɗanda suka cancanta da a yi murna da murnan su misali idan mm. abin murna ya kama su ne ahlul bait alaihi salam to kuma wa ma kamar fatima yanzu an gane ko yanzu kenan idan ba kai murna ba akan haihuwar tsokar manzan Allah to kuma akan wa za kai murna malam Yusuf muna ga mutane ma suna wato murna akan ƴaƴan gwamnoni ko ƴaƴan shugabanni ko ƴaƴan su na cikin su mm. sukan wato sukan yi birthday saboda me saboda nuna farin ciki to balantana kuma yar fiyayyen halitta manzo Muhammad dan Abdullah mm. sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kenan ba ina so bane yi maudu'i kan mm. ita sayyida Zahra alaihi alaiha mm, bal <laughs> eh, ina so dai zaman to kawai na yi tabriki din ne wato na yi masu masu kallon mu barka da ita wannan rana mai mahimmanci mai cike da farin ciki da mm, wato annashuwa da abin da ya kama da haka saboda kenan ita zahara eh, ganiya ce wato da a ce mata kaza ko kaza ce ita wannan kuma kamar yadda kuka yi bayani yanzu mm, cewa ma wanda ma bai da wuta to ya tanadin mai domin ya zo ya ji abin da su malamai na gobe idan Allah ta'ala ya kai mu za su zo su baje kolin sa anan don ya zamanto wato an taya al'ummar musulmi murna na haihuwan ita wannan fiyayyar wato mata eh, salamullahi alaiha salamullahi alaikiya binta rasulullah wannan ta wannan janibi kenan amma ta jani abin da ya shafi karatu kuma sai mu dawo akan cewa eh, bayani ya riga ya gabata kamar yadda kuka yi bayani a kusan sati biyu kenan da suka gabata cewa mun yi eh, bayani gwargwadon iko gwargwadon hali hmm. wajen wanke hannu a makaranta ta ahalul bait da kuma sauran makarantu na yan uwanmu ahlus sunna wanda muka yi bayani akan cewa ina ne ma wai hannun yake an gane ko shin hmm. wannan mirfaƙi shine ake farawa da shi koko daga yan yatsu ake farawa koko daga tsakiya ake farawa koko ana yin tadiliki hmm. da abin da ya kama da haka wannan duk bayani ya riga ya gabata wal Allah Allahu faqihul alim ya zamanto eh, shi bayanin da ya gabata kaman ya wadatar kasantuwar na sha bayani cewa ba duk komai da komai bane muke so ah. sai mun yi wato bayanai na'am akwai inda idan har mun kai ya cancanta da a yi mishi zaman maki masu yawa insha Allahul azim babu ko shakka cewa za mu yi zaman maki gwargwadon yanda fursa ta bayar a akai. a walala zama tuna fara da faɗin ra'ayi ko kuma in ce ra'ayi ana ina nufin wato hmm. abinda makaranta ta ahadul ta alaihi salam suka tafi akai hmm. ba wai ra'ayi na zuciya ba eh. a'a wato madogaran su akan cewa hmm. ga yanda ga dalilin da suka dogara da shi wanda suke yin shafan misali kai an gane ko sarki nan ba ina so faɗa ra'ayi ba ne na shaksi misali abinda su suka dogara da shi a matsayin dalili wanda ya sa ita wannan makaranta ta ahadul bait alaihi salam mm. take shafa kamar yadda ka faɗa misali karamin mm. takdiri kamar dan yasa uku an gane ko mm. miye wannan akwai hujja ko babu hujja akwai inda suka dogara ko ko akwai ko ko babu inda suka dogara da wannan shin su kadai ne suka tafi akan wannan ra'ayi din ko ko akwai yan uwanmu wato makaranta ta ahalus sunna su ma sun yi tarayya akan abin da ita makaranta ta ahadul bait alaihi salam suka tafi akai yanzu za mu karanta mu gani anan zan fara da wato abin da shi eh, a sai da yazdi ya faɗa a kai wanda na taɓa bayani a kansa cewa shi na da littafi mai suna al'urwatul wasu to na yi bayani mai yawa a wancan lokacin cewa yana da sharhi mai yawan gaske malami ne wanda yake rattaba masail na abin da shafi hukunce hukunce ya bawa ba su kuma yadda ya kamata hmm. an gane ko hmm. to shi wannan malamin tabataba'i ne sayyidi ne kuma tabataba'i an gane ko al hmm. to yana faɗi a cikin littafinsa mai suna al-urwatul wuska kenan wannan malamin ɗaya daga cikin malamai ne na makaranta ta ahlul bait alaihimus salam ya faɗa dangane da abin da ya shafi shafar kai yake cewa mashura asibi ma baqiya min albilla fil yad yake cewa wa yajib an yakuna bi kaffil yad على الربع ماذا على ربع ماذا المقدم من الرأس ويكفي المسمى bakin maganan sa kawai kenan a cikin littafin a cikin littafin shine al-urwatul wuthqa yake cewa shafan kai da abin da ya rage mm. na billa abin da ake nufi da billa na shine wato kamar danshin da ya rage na hannu bayan ka wanke hannunka na na hagun ai kaga akwai ragowar danshi ko da ya eh. rage a hannu to da wannan danshin eh. da shi ne ake yin shafar kai amma nan sai ya ce mi rubu ɗinkin muƙaddam ɗin minar ra'as kamar ya rubu wato wannan rubu ɗin hmm. shi ne kamar a raba kai gida hudu sai zama to an ɗauki wani ɗayan ɓangaren kai ɗin hmm. an shafa a kai amma sai ya ce na al-muqaddam wato magabacin kai ɗin kenan idan mun raba kan gida hudu misali to magabacin kai abin da ke a gaba to da wannan dan yatsan misali in ka shafa da ɗan yatsa guda uku haka eh. ya wadatar tunda shi cewa wa fil musamma hmm. almuhim idan ka shafa ya wadatar a ce wanda idan wani ya gan kana Allah ce a wannan ya shafa ya wadatar shi bakin bayanin sa kenan eh. bai mana bayani cewa misali sai an shafa dukkan kai ko abin da ya kama da haka shi dai ya ce menene wa fil musamma hmm. wato duk abin da ya ce mishi kayan shafa eh. ko da kawai dan yatsa biyu ne ko uku to hmm. sunan shi menene hmm. shafa ana har yanzu hmm. kusan kamar ya bamu fatawa ne har yanzu ba mu ji dalili ba ma'ana ba mu ji hadisi ba ko aya wacce take magana akan wannan amma mu a matsayin mu waɗanda muke mabiya ita wannan makarantar ta ahadul bait tunda shi malami ne akwai dalilin da ya dogara da shi shi yasa ya kawo ita wannan fatawa din ko wannan istinbati din ko kuma tsamo hukuncin da tsaye daga ita ayan alkur'ani da ruwayoyi mm. sai ba mu ita wannan mm. fatawa din akai saboda kenan a haka din me ake cewa shine eh, ra'ayi na makaranta ko kuma abin da ita makaranta ta ahlul bait alaihi wasallam suka tafi akai mm. ba shi kadai ba zan ƙara kawo wani malami shi ma na makarantar ta ahlul bait mai suna al-muhaqqiqu al-hilli shi ma mun taɓa bayani akan sa wa man adraka mal muhaqqiqu ma za al-hilli malami ne babba sananne yana da littafi ma ma'rufi mai suna shara'i'ul islam wannan littafin kuma yana da me yana da sharhi shi ma mai yawan gaske ɗaya daga cikin sharhi wanda yake baris fitacce hmm. akan shi wannan littafin din shine wato jawahir kalam an gane ko jawahir kalam zai kai wajen mujalladi 40 da wani abu an gane ko kusan 44 ko da biyar yanzu ma akwai fadadawa da ake akan shi littafi din wala zama tofe da haka to shi mai littafin sunan shi al-muhaqqiq al-hilli shi ma ya faɗi wannan ya faɗi miqdaran da ya kamata a yi shafa hmm. a kai yake cewa wal wajibu minhu yani min al-mashi abin da yake wajibi a wajen shafa ma yusamma bihi mashan hmm. abin da kawai za a ce mishi shafa wa yahtassu al-masmada muqaddamar ras amma ita shafan ta keɓanta da magabacin kai ne wa yajib an yakuna maza bi na dawatul wudu wajibi ne zaman to an yi shafa din da danshin da ya rage na hannu bayan an wanke hannun hagun ba za a sake ɗebo wani ruwa ba a yi shafa da shi da wannan din dai lemar wadda ta rage mm. wannan danshi din wanda ya rage bayan an wanke hannu na hagun to da shi za a yi za a shafi magabacin kai malami na biyu kenan biyu kenan kamar da yadda kuka ce ba wai kamar da tun farko da kuka ce ba wai yana nufin idan aka ce ra'ayi ba a'a ahsantum ba wai yana nufin irin ra'ayin nan da muka sani ba a na rage na bayani tun farkon zama cewa wannan bai bukatar sai na sake maimaita saboda zai bada tikrar ne sosai kuwa wato farkon zama mu na bayani akan cewa menene ra'ayi a makaranta ta ahlul bait menene ra'ayi a makaranta ta wato yan uwa ahlus sunna na rage na bayani kenan maimaita bayanin zai zama tawa kaman akwai malal sosai kuwa akwai eh, sayyid al-yazdi na faɗi ra'ayinsa yanzu ko eh, eh. akwai sai akwai al-muhaqqiq al-hilli na faɗi ra'ayinsa yanzu zan faɗi kuma shi ma sayyid al-hakim wato muhsin al-hakim malami na uku malami na uku as-sayyid al-hakim hmm. wato baban marji'i wanda yake yanzu a raye a Iraq muna da sa'id al-hakim hmm. marji'i ne na raye Allah ta Ala ya tsawaita masa rayuwa to mahaifinsa sunan shi maza muhsin al-hakim hmm. to marji ne babba sannan kuma me ake cewa a zamanin sa shine kaman ra'is din hauza gaba ɗaya sukan koma masa ne a wannan lokaci din hmm. saboda wato ilmiyansa yana da littafi shi a cikin mai sunan shi mustamsakal maza al-urwatul wuthqa a cikin wannan littafin shi ga abin da yake cewa yake cewa annal hukuma yakunu kadhalika kamar yadda ya faɗa shi sayyidul hakim eh. annal hukuma yakunu kadhalika kamar ya yakunu kadhalika kamar yanda almuhakkik alhilli ya faɗa annal hukuma hukuncin shafar kai ya kunu eh. eh. yana kasancewa kamar yadda waɗannan malaman guda biyu yanzu muka yi bayani a kai bayanin da gabata sai yake cewa wannan ai ijma'i ma ne Mm-hmm. ita wannan magana ita wannan magana din yake cewa ijma'an kama an maza an majma'il bayan wato mai mai tafsiri na majma'il bayan aminul islam a tabarasi kenan shi ma ya faɗi cewa menene shi ma wannan ijma'i ne wa huwa allazi yaqtadihi maza itlaqun nas shine abin da mu iya fahimta daga mai itlaqi na nassin alquran da yake cewa wamsahu bi ru'usikum wa arjuli ko wa arjula itlaqin nasi haka za mu iya fahimta cewa me ake cewa musamman masu mm. kawai zamanto kawai shafa almuhimmi zamanto shafa amma shafan dukkan kai mm. babu dalili saboda kenan a nan za mu iya fahimta waɗannan malaman guda uku na makarantu na ahlul bait alaihi salam su sun tafi akan cewa menene wato shafar magabacin kai wato shi shine yake wajibi a cikin shafar kai ba a ce mana ba duka sai rabin kai ko kuma dukkan shi kai din shi malami na kuma cewa wannan ijma'i ne an gane aiko eh. bai tsaya nan ba yake cewa shi malamin kenan shi wato a sayyid al-hakim yake cewa wa yumkinuna an naqula أن مسمى المسح في مقدم الرأس بنداوة الوضوء هو القدر المتيقن min al-adilla wal azyad min zalika mashkukun fihi yake cewa wannan musamma ta masai din wannan shafan da muka faɗa cewa ka shafi magabacin kanka ko da daidai da ɗan yatsa uku ne da danshi na alwala wanda ya rage maka bayan ka wanke hannunka na hagun shine kadar lamuta yakan mamanin kadar lamuta yakan wato karancin abin da za mu iya fahimta kenan a cikin me a cikin ita aya ta alkur'ani mai girma ma'ana aya ta alkur'ani mai girma ita akan kanta ba ta yi bayani ba akan cewa a shafi dukkan kai din mm. ko kuma a shafi abin da ake ce mishi wato rabin kai amma tunda ayan ta ce wamsahu bi ru'usikum mm. to mu nan za mu yi shafa a magabacin kai a matsayin cewa me a matsayin cewa wannan dai shafa ce kuma ba za a ce mata ba shafa ba ce ba amma cewa kowa a shafi dukkan kai ko sa ko abin da ya kama haka yana bukatar me dalili dalili mm-hmm. shi sa ke cewa wal azyad min zalika mm-hmm. idan muka shafi fiye da abin da yake magabacin kai mm-hmm. yake cewa to wannan wani al'amari ne da yake mashkuk me yasa yake mashkuk saboda babu dalili sannan ita kan kanta ayan ba ta yi mana bayanin cewa misali dole sai mun shafi rabin kai ko kuma dukkan shi kai din wannan maganan shi sayyidul hakim kenan shi ma tabatabai ne sannan akwai al sahibul jawahir wanda na faɗi yanzu na faɗi cewa yana da littafi yana da sharihin shara'i'ul islam na'am allama hilli kenan ahsantum al-muhaqqiq akwai al-allama hilli ah, akwai al-muhaqqiq akwai al al-muhaqqiq al hilli shi ake ce mishi a hausa al al-awwal bi istilah al-hausa hmm. al al-awwal da an ce al al-awwal yani al al-hilli in an ce al a asani yani alkaraki waɗannan istilahin kawai ga waɗanda suke da me ake cewa ire-iren ku da kuke cikin hausa su suke da irin wato me ake cewa na masaniya da sauki an ce almuhaqqiq asani shine karaki muhaqqiq al-awwal shine almuhaqqiq alhilli sahib shara'il islam to shi sahib jawahir hmm. yayi sharhi wanda muka ce ya kai mujalladi 40 da wani abuwa eh. akan mi akan shi shara'il islam na, tunda shi mujalladi kawai guda biyu ne kowane mujalladi shi na ɗauka kamar juz'i wato biyu to shi wannan muhakkik na wato sahibul jawar ga abin da yake cewa yake cewa fala raiba fi anna ma zakarahu almuhaqqiq alhilli kaga yanzu dalili akan cewa yana sharhi akan abin da shi almuhaqqiq alhilli ya faɗa a cikin littafin sa mai suna shara'ul islam yake cewa fala raiba fi anna ma zakarahu almuhaqqiq alhilli bi anna alwajib min mashi ma yusamma mashan huwa al lil asl ma mana asl yani asalat adamu ziyada babu ko shakka cewa abinda almuhaqqiq alhili ya faɗa a cikin littafinsa eh. wato shine abin da yake wajibi a yi a aikata a wajen shafar kai mm. wato kamar mai wajibi wato wannan mukaddamar asɗin shine ke wajibi mm. yake cewa huwal aqwa bal ma a fatawa shine yake aqwa wato al aqwa nan istilahi ne shine shine aka wato shine abinda fuqaha'u suka tafi akai ra'ayi akai al aqwa nan ban ce ba az-zahir ko al azhar ko abin da ya kamata al aqwa wato al aqwa fatwan kenan eh. abinda malamai suka tafi akai asalat adamu zaid mamana aslam asalat adamu zaid wato fiye da wannan rubu'i din na kai wanda yake akan magabacin kai fiye da wannan eh. mashkuku ne kamar yadda muka faɗa a baya ko kuma fiye da haka yana buƙatar me ake ce mishi dalili sarki nan wali itlaqi qawlihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum saboda wannan itlaqin aya din da aka ce ku shafi wani bangare da me na kanku mm. kenan ma a tafsir habis sahih annal murad biha ba'd ar-ra's li makanal ba mm-hmm. abin da za mu iya fahimta anan, wato shine cewa mene sashen wani bangare daga cikin sasoshi na mi na kai dalili saboda samuwar ita wannan alba'un din ta taba'idu an gane ko eh. wannan abin da shi mai aljawahir yake faɗa akai yake cewa wa misluha yake cewa itlaqun kathir min al-akhbar al-amira bil mashi ala muqaddam madha ar-ra's anan saboda itlaƙin aya da ta ce wamsahu bi ru'usikum itlaƙi ne mamman itlaƙi ba ta ce mana ba ku shafi can ko baya ko gaba ah, ko daura ko abin da ya kamata kaki na ayan ta itlaƙi ne ta bar wato abin a buɗe ne an gane ko ba ta haddade ba wa zai zo ya haddade mana muna buƙatan wato ruwayoyi Dalili sosai kuwa an gane ko mm. to shi ke cewa misalin wannan mm. da abin na al'allama al-muhaqqiq hili da ya faɗa eh. yake cewa ai akwai ma ruwaya akwai ruwaya akwai nusus waɗanda suka zo daga ahadul bait alaihi salam suke karfafa abin da shi wannan malami ya faɗa wato al-muhaqqiq al-hilli wannan yake nuna maka cewa ashe abin da shi al-muhaqqiq al ya faɗa da abinda as-sayyid al-yazdi ya faɗa da abinda as-sayyid al-hakim ya faɗa kenan su ma dogaran su ne da wannan ruwaya din wacce muka samo daga al-imam Jafar daga al-imam Bakar alaihi salam kenan su ma istinbati suke ta hanyar wannan ruwaya din a matsayin cewa yanzu sun fahimci ina ne ya kamata a shafa abin shafa eh, bangaren kai ruwayan gata abin take cewa hmm. yake cewa almar'atu wa min an-nusus al-warida hunaka sahihatu zarara akwai sahihata zurara an imam bakir kada a manta wannan duk dalilai ne waɗanda su makaranta ta ahalul bait alaihi salam suka dogara a kai kan cewa ga dalilin da yasa suke shafar wani bangare na kai shi kuma wannan wani bangaren shine magabacin kai din ba tare da haddade wani iyaka ko ahsantum har yanzu mun kawo ra'ayi ba na ɗaya daga cikin sauran makarantu na yan uwanmu ah, ahlus sunna ah, na'am yake cewa an al-imam baqir alaihi salam al-imam baqir yake cewa al-mar'atu yake cewa yujzi'uha min mashir ra'as yake cewa an tamsaha muqaddamahu an tamsah muqaddamahu qadra thalasi asabi'a wala tulqiya anha khimaraha ruwayan a ina ruwayan take a cikin littafi mai suna wasailu shi'a juz'i na farko shafe na 293 eh, babe na 24 min abwabil wudu hadisi na uku za a samu shi wannan hadisin wanda zo daga al bakar alaihi salam a littafin wasailu shi'a a cikin littafi na wasailu shi'a sauki na littafi ne namu wanda ke da alaka da hukunce hukunce an gane ko yake cewa almar'atu mace tumace ya ya ya wadatar da ita ya ishe ta min masyar ra'as ta shafi kanta hmm. an tamsaha muqaddamahu hmm. ta shafi magabacin shimi kan an gane ko an tamsaha maza muqaddamahu qadra salasi me yake cewa asabi gwargwadon yan yatsu guda uku in ka haɗe su kaga wannan yatsa ɗaya yatsa biyu yatsa uku kaman ka haɗe su uku eh. ka yi shafa haka to ya wadatar yake cewa wala tulqiya ha khimaraha mm-hmm. ba buƙatar sai ta ɗauke mi gaba ɗayan kanta ko mayafinta ko kuma ɗan kwalinta ta jefar da shi ƙasa mm. kinan ta yi mi ta yi shafa ta yi shafa kaman ta shafi gaba ɗayan kan ba buƙatar wannan mm. an gane ko eh, yanzu ba buƙatar sai ta ɗauki gaba ɗaya abu tayar ta buɗe kanta wa ya billah ta zamanto ake cewa makshufa kinan da ya shafa ba bukatan wannan eh. kenan mikidarin dan yatsa guda uku ya wadatar mm-hmm. ta wannan nassin ne wanda ya fito daga al Bakar alaihi salam mm. su malaman mu suka yi fahimtar cewa mm-hmm. kenan yanzu aya take cewa wa musawbir usikum kenan lalle dalili ne mai karfi akan cewa a shafi wani bangare na kai mm-hmm. ba dukkan kai ba saboda yanzu ga ruwaya daga me daga ahadul bait alaihi salam daga al-Imam Bakir bakir eh. ma'rufi ne baban imam jafar as-sadiq an gane ko bakir al-ulum hmm. su ne masu ilimin to rawaya daga wajen take cewa ga abinda ya kamata ga mace ta yi mi ta yi shafa ya wadatar da ita saboda kenan muna iya fahimtar wannan shafan da muka ce ta mikidari na da eh. ɗan yatsa guda uku ta hanyar ita wannan ruwaya din wacce ta zo daga mi daga al'imam bakir alayhi a cikin littafi na wasa'il shi'a an gane ko saboda kenan ba ita ɗaya bace ruwayan akwai wata ruwaya ita ma ta al'imam bakir din sai zama to in muna da lokaci eh, kafin mu tafi hutu in zai bana damar da zama to in kan sai in karanta masu kallon mu mm. an gane ko da akwai lokaci tun da ba a gaya ba na'am na'am kenan to ina ga minti ɗaya kenan saura kenan wato malamanmu sun yi me sun dogara da wannan nassin ne wanda mu ahlul bait na masu su ne muke koma ma a cikin duk wato waɗansu lamarran mu na hukunce hukunce mm. mu ji me suka faɗa kai a hukunci abinda suka faɗa shine madogarar mu mm. in har ba su yi bayani ba to kuma wannan sai zama to mun koma ma abin da yake sauran ruwayoyi mu ga me za su me za su shin za su iya taimaka mana ko kuma eh. waɗansu ayoyi za su iya fassara mana mm. ko kuwa da dama ai su su ma ba da kai suke ba ahsantum lalala ya zaka ce mu ahlul bait suna magana wanda su sun kwankwankwada ne daga wato eh, shi kakan su gare su ahsantum kaga ai ba da kai bane mu ahsantum yanzu ka kenan yanzu muna da madogara sosai malaman mu ga madogaran su eh. wannan hadisin da wanda nake so kuma in kara karanta masu su kallon mu mm. wala mun dawo daga hutu shi na rabin lokaci zama to na karanta ruwaya din eh. kai tsaye oh, ta yanda za ta kara karfafa mana akan cewa ga madogaran su alabashi mm. sai kuma karanta su abinda yan uwan mu. na makaranta ta ahlus sunna su me ra'ayinsu akan shafan kai ko kuma me dalilin su to da fatan malam Allah ya saka da alkhairi muna godiya insha Allah za mu je hutu mu dawo muka dawo za mu miƙa ku insha Allah domin kuma an uwa bayani to yan uwa kada ku manta kuna tare da tasha gidan gidan TV Albilaya TV Hausa wanda yake kawo muku wannan shirin ah, shirin kenan wanda yake zuwa muku kowane sati insha Allah kuna tare da Yusuf Yahya Muhammad wanda za mu je hutu mu da muka dawo za mu mika ku zuwa ga malam domin ya ci muka gaba bayani dan haka da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu ku biyo mu jama'a barkamu da dawowa daga cikin wannan tasha ta alwilaya tv hausa a cikin wannan shiri wanda yake zuwa muku a duka sati don haka insha allahu kada je ku manta cewa gobe in allah ya kai mu rai da lafiya za a yi shirin murnan haihuwa ta sayida fatima zahra salamullahi alaiha ya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai baki wanda akwai mawaka a ciki sannan kuma baƙi ne na musamman sannan kuma da baƙi su ma wanda za su yi jawabi akan shi wannan maulidin don haka kamar yadda muka ce ɗazu lallai a shirya da kyau domin wannan maulidi ne babba kuma abun murna ne kuma muna taya ku murna kamun je in ja ku dogon lokaci za mu mika ku zuwa ga malam domin malam yana jira insha Allah a mika shi domin ci gaba da wannan shirin alagafarta malam ga mu mun dawo insha Allah sai ku ci gaba da bayani muna karanta masu kallon mu cewa dalilan da ko dalili wanda makaranta ta ahlul bait alaihi daga cikin dalilai masu yawa ga ɗaya daga cikin dalilin da muka dogara da shi akan shafar magabacin kai eh. ko me yasa muke shafar magabacin kai ba ma shafar dukkan kai din ko kuma shi rabin kai din an gane ko eh. sannan kuma ba za mu iya tajdidul ma ba wajen wato sake ɗebo ruwa sai mu yi shafa din wato wannan duk ba wato ba mahanga bace ta makaranta ta Ahadul bai Alim Islam ba ta tafi akan wannan shi ra'ayi din ba wanda aka wanke hannu da shi ne dai ake shafa ahsantum wallahi zaman zamanto ka bani dama na ƙara karanta masu kallon shi eh, wannan hadisi zamanto shi ne na ƙarshe eh. ta yadda zan iya shiga kuma su sauran makarantu din eh, shi ma dai hadisin daga al'imam bakar alaihi salam yake cewa hmm. inna allaha watrun hmm. yake cewa yuhibbul watr hmm. faqad yujzika min alwudu thalathu madha gurafat anganiko gane ko yake cewa wahidatun lilwajih wasnatani lizira'aini yake watamsahu bibilla yumnaka nasiyatak وما ماذا كي وما بقي من بالتي يمناك زهر ماذا قدمك اليمنى يكي وتمسه ببلتي يكي مي يسراك زهر قدمك اليسرى fassara wato gaba ɗayan alwallan ma ce yanzu a cikin wannan hadisin a kawo mana hadisin ke cewa inna allaha watrun walaisa laysa hmm. khata ne diyawa suna karanta shi witrun watrun ne ko wal fajr wal yalin ashar wa shafa'i a ahsantum yake cewa inna allaha mada watrun allah ta'ala ɗaya ne watr abin da yake ɗaya bai da me na biyu shi sa ake ce mishi watr shi sama mutane da suke cewa wutri wutri wato raka'a ɗaya wacce ba ta biyu Allah ta'ala shi ɗaya ne yake cewa kuma yana son me ake cewa abu ɗaya yana son wato kaman ɗaitaka wa yuhibbu madha alwatra yake cewa faqad yujzi ka anan wurin al-imam yana so ya ce yana so yana wani bayani ne kan abin da shafi alwala faqad yujzi ka min alwudu'i yake cewa salatu gurafat ya ishe ka idan kana so kai alwala eh. matukan dai sharuɗa sun rage sun cika me sharuɗan ya zama to kana da tsarki gangan jikinka bai da datti bai da dauda fuskan fuskanka batar dauda ba wani mane ba wani hijabin da zai hana ruwa su shiga fata misali misali eh. duk wannan ya zamanto komi da komi lafiya kalau ne eh. in ya zamanto jikinka wato tsaftatacce ne baya da datti eh. baya da abin da zai hana ruwa shiga fata to alwallanka kawai kamfata uku ce salatu gurafat wato kamfata uku kamfata ta farko ke cewa wahidatu lil waje idan ka debo ka zuba ma fuska so daya ya wadatar matkan dai ka tabbatar cewa wato tawon kuɗin ya wadatar mm. yake cewa wasnatani lizira'ain su kuma kamfatocin guda biyu da suka yi mana saura eh. na zira'i ne kwara biyu wato ka wanke hannunka na mi na hagun da na dama ko kuma ce na dama da na mi da na hagun kaga wanke wani kenan uku daga nan sai ke cewa watan sahu bibilla yumnaka wato wannan hannunka na dama sai ka yi eh. shafa da shi wato wannan shine billa din yumnaka eh. danshin hannun dama bayan ka wanke zira'in ka na mi na hagun yake cewa nasiyatak adak ka wato nasi ta kana shine wato magabacin kai kaga wannan dalili ne akan cewa ko me yasa su mabiya makaranta ta ahlul bait eh. suke shafa akan magabacin kai yake cewa eh, wa tamsah madha wa tamsahu bi billati yumnaka nasiyatak eh. yake cewa wa ma baqiya min billati yumnaka hmm. abinda ya saura din dai bayan kai shafan kai bayan ka yi shafan kai wannan abin wanda ya rage na hannun kaɗan da na dama eh. me yake cewa zahara ke cewa menene kadami hmm. kalyumna sai ka yi shafan diddigen kanami na wato dama yake cewa watan sahu bibilla yake cewa abinda kuma ya rage bibillati ya suraka abinda ya rage da hmm. wato hannunka na danshin da ke da kwai na hannunka na hagun eh. bayan ka kare alwala da shi ka wanke wannan eh. yake cewa menene zahara ma za zahara kadamika al-yusra sai kai shafan wato abin da ake ce mishi kafan kana hagun diddigen kafan kana hagun wannan shine alwala kaga anan ya fitar mana gaba ɗayan alwalan kuma kamfata nawa ya ce uku fata uku ne ahsantum mm. wahida ke cewa menene lil waje yake cewa wasnatani zara'ain kaga kenan da akwai sake ɗebo ruwa mm. a wajen shafan kai da ya faɗa da akwai sake wanke kafa ko abin da ya kama da haka mm. da ya mi da ya faɗa kenan kamfatan nan guda uku ita ce micece ita ce alwala ka cokam ta wannan hadisin ne malaman mu suka yi mi istinbat suka tsamo mana da cewa inda yake wanke wajibi da a wanke eh, da a yi shafa hmm. a kai shine menene magabacin menene magabacin kai hmm. dalili shine inda ke cewa wa tamsahu bi billati yumnaka nasiyatak an gane ko eh. wannan ya ishe mu a matsayin menene dalili hmm. na'am da mu da yan uwan mu ahlus sunna ba mu da saɓani akan ita shafa ɗin muna da saɓani ne akan kaifi na taɓa wannan bayanin cewa mu ba kammi ba ne inna ma huwa kaifi an gane ko tsakaninmu da su yan uwan ahlus sunna hmm. sura kenan anan hmm. su ma shafa suke yi amma yaya suke shafa ya khalifa na ya saba mu inda muke yi hmm. sura kenan dukkan su za mu bayani yanzu ba dukkan su ba akwai waɗanda su suna tare da makaranta ta ahlul bait alaihi salam akan cewa su ma akan shafi wani bangare ne na kai ba duka ba ba duka ba daga cikin wanda ya faɗi wannan ra'ayi din shine wane ne akwai wato shafi'i shafi'i yana da wannan wato ra'ayi din yana da wannan mahanga din abin da ta faɗa kenan yake cewa yujizi yake cewa yujizi umada masfu ma ya qau alai maza al-ism duk abin a ce mishi kawai shafa ya wadatar ko da kawai haka kai so ya wadatar dalilin wa dalilin shi shafi'i akwai fiye da haka na'am za mu kawo inda yake fiye da haka shi cewa ya yi hmm. abin da yake shi na ra'ayi saboda an ce ne saboda kawai wani bangare ce na kai alfakar arrazi zai zo ya yi bayanin ra'ayin shi shafi'i kuma ya kawo dalilin da ya sa ya ce a shafi bangaren kai din amma hanabila da malikiya su ga abin da suke cewa saura kenan a cikin mazahabobi guda hudu akwai wa akwai shi shafi'i ya tafi akan cewa menene ya tafi akan cewa yana tare da makaranta ta ahadul bait alaihi salam abin nufi ra'ayinsa ya tafi akan abinda ita makaranta ta ahlul bait alaihi muslim allahumma hmm. shi bai ce ba nasiyatak hmm. shi dai ya ce me kawai ya ce wani bangare na kai daga baya ne ka shafa a wurin shafi'iyya daga hagun ne daga ina ne shi dai wani bangare na kai almuhimmi dai a wurin shi ba zai baka wancan cewa sai ka shafi rabin kan ko kuma dukkan shi kai din sosai saboda kenan alhanabila da malikiya makaranta ta al'imam malik wato mazhaba ta al'imam malik su suka suke cewa ba ni na faɗa ba akwai malami mai suna aljaziri wanda muke faɗin ko da yaushe abinda shi yana da daga littattafansu yana da littafi mai suna alfiqhu ala mazahibul arba'a a cikin littafin ga abin da yake cewa ittafaqatul hanabilatu wal malikiya ala anna masha yake cewa ala anna masha jami ala anna jami'ir ra'as fardun hanabila da malikiya su sun tafi akan cewa wato gaba ɗaya dole ne ka shafi dukkan kai ɗin ba wai rabin kai ɗin ba ko kuma rubu'in kai ɗin ma'ana wani ɓangare na kai ɗin lazim ne a makaranta ko a mazahaba ta malikanci da mazahaba ta hanabil mm. ya zama to ka shafi kanka dukkan shiga baki ɗaya mm. illa anna alhanabila sai da su hanabila abinda suka ce sun yi mi sun dan kara kalu min ar ras su hanabila sun kara daga abin da shi al-imam malik ya tsaya shi al-imam malik ya ce gaba ɗayan kan ake shafa amma bai ce kunne suna cikin juz'in kai ba amma su hanabila suke cewa menene min ar ras kunne suna daga cikin bangare sashe ne na kai ba sashe ne na fuska eh, saboda haka anan akwai ra'ayi guda kun faɗa a baya hmm. amma karanta ta ahadul bait alayhi salam mu kunne ba sa daga ba sa cikin fuska hmm. abinda ake wankewa a fuska mu a wajen mu hmm. na ɗaya kenan ba sa daga cikin kuma bangaren kai da ake shafa saboda kenan a makaranta ta ahadul bait alayhi salam kullan gaba ɗaya kunne ba sa daga cikin ajiza da ake wankewa na alula ba sa daga cikin jaware ko gaɓoɓi gabobi wanda ake shafa wanda ake shafa ko a wanke um, a cikin alwala a makaranta ta ahlul bait alaihi salam hatta mustahabiban ba mu da shi akan cewa kai mustahabin ne ka shafa kunne ko abin da ya kamata ba mu da wannan saboda su ba juz'i ne na fuska sannan ba ba sa daga cikin juz'in da aka ce mai shafa akai sarkenan su kharij takhassusan ne mawdu'an kullan ba sa cikin abin da ake ce mishi menene mawdu'i na mi na alwala amma a mazhaba na ana al-Imam Malik shi yana ganin cewa suna daga cikin mi ana iya kaiwa haka mun taɓa yin bayani ana iya kaiwa hakkun ne wajen wankewa abin da ake ce mishi menene izar wannan farin wanda yake wato tsakanin wannan saje eh. tsakanin saje da kunne akwai wani fari gashi nan eh. wannan farin shi ake ce mishi izar to shi al-Imam Malik yana cewa ana iya kaiwa can wurin wajen wanke fuska wajen wanke fuska amma ne bai ce sai an kai ga kunne ba amma yanzu shi hanabil alhambaliya cewa ta ita wajen shafa dole ne a hada hadda kunne saboda shi kunne a makaranta ta a mazaba na hanabila juz'in kai ne lazim ne an tashi shafa ga baki ɗaya sai in kana ma da wal Allah da yatsu manya in baka da yatsu manya ya zaka iya shafa kanka har ya hada da kunne Allahu alim su da mazhabin su ne sun san yadda suke mm. aikatawa a gai amma ta nan sun haɗu da ni da al'imam maliki wajen shafa dukkan ka baki ɗayan kai an gane ko shi sa eh, muka faɗi ra'ayinsu wala alama faɗi ra'ayin ita hanafiya da shafi'iya duk da shafi'i na faɗi ra'ayinsa um, yake cewa shi jaziri da a cikin littafin nashi mai suna al-fiqh wa alama zahir al-arba yake cewa wa ittafaqat al-hanafiyatu wa shafi'iyya ala anna al-mafrud hmm. masu maza ala anna al-mafrud mashi ba'd ar-ra's um, kaga anan wurin hanafawa da shafi'awa sun ce su wajibi a wajen shafan kai shine menene a shafi wani bangare na kai su dai haddade ko ina bane ahsantum eh. wato abin da so faɗi anan wurin sun yi tarayya da makaranta ta ahlul bait akan cewa wani sashi ake shafa na ni na kai kada ka manta na bayani cewa ba mu da ikhtilafi akan cewa kai ana wanke shi ne ko ko ana shafan sa ne mm. dukkan mu dukkan makarantu da sun taba kan cewa ana shafa ne sarki nan ba muna da ikhtilafi ne akan shafa ikhtilafi shadid zai zo a wajen ina a wajen kafafuwa mm. inda ake shin kafafuwa wanke su ake ko shafa ake nan ne za mu iya tsaya mai tsayawa mai yawa mu ba da dalilai masu yawan gaske eh. har mu tabbatar ma duniya cewa shafan nan ita ce kamar yadda alkur'ani ya zo da ita yake cewa eh, hanafiya da shafi'iyya, hmm. su kuma abin da yake wajibi a wajen shafan kai shine shafan wani bangare na mi na kai yake cewa walakin da shafi'iya qalu al mafrud madha mashu ba'd ras walau yasiran abin da yake wajibi ka shafi mi wani bangare nake ko da dan kaɗan ne wannan bangare din in ji wa shafi'awa yake cewa qala shafi'i wa masu da ra'asi yake cewa ajza'ahu wa ihtajja da bi anna an-nabiyya masaha bi nasiyatihi shof hmm. shuf shafi'i yanzu yana da dalili ya ce dalilin da yasa nake ce muku wajibi a wajen shafan kai shine ko da wani bangare ne na kai din ka shafa eh. menene ya wadatar saboda ina da dalili in ji shafi'i hmm. yake cewa ya kafa dalili da cewa annabi muhammad rasulullah hmm. sallallahu ta'ala alaihi sallama ya taba shafan nasiya dinsa wato magabacin kansa hmm. yanzu anan za mu iya cewa shafi'i mi'a bil mi'a menene yana tare da yana tare da miƙo in ba mu ce mi'a bilmiya za mu ce wa wato 99 yana tare da suwa da makaranta ta ahadul bait alaihi salam kenan tun da yana da dalili hmm. wanda yake abin dogaro a wurin sa na cewa manzan Allah ya gansa yayi alwala kuma ya shafi magabacin kansa hmm. kenan shi a wurin shafi dalili ne hujja ce dole kuma ya dogara da wannan dalili din ba zai bai iya tashi daga wannan dalili din har in sai in ya samu wani dalilin da zai yafi wannan karfi kenan kenan sai ya tashi daga wannan nan tsara eh. kenan shi hujjar sa mai karfi ce mai karfi ce tsara kenan ashe shafan wani bangare na kai mm. ba ra'ayi bane kawai na makaranta ta ahlul bait alaihi salam daga ciki akwai wanda yake yayi tare da makaranta ta ahlul bait akwai shafi'i akwai hanafi mm. duk da shi hanafi bai ce ba bai nasi bai hadade ba an gane ai tsara eh. kenan su malikawa da hanabila su da suka ce sai ka ta gaba ɗayan kan mm. shi sama yanzu eh, in ka je misali a irin yankunan masu taqlid ko masu yin koyi ko masu bin makaranta ta malikawa mm. idan ya ganka kayan shafa ka cewa ke subhanallah sai ma ya ce kai baka yi alwala ba kuma abin ban ci wanda zai maka wannan hukuncin watakila shi bai ma san hukunce hukuncen ba na nafsu din makarantar al'imam maliki din bai sani ba amma da ya ga kai shafa sai ce maka ka gani ko ka zo da addini me ka zo da sabon addini yanzu dai gashi shafi abin da yake faɗa hmm. sau kenan kada ka ga wata rana misali mutumin da ake ce mishi wato mabi makaranta ta ahlul bait alaihi ya yi shafa haka eh. to ba shi kadai bane ba mazhabin shafi'iyya ma sun tafi akan haka sannan mazahabi na hanafawa sun tafi akan haka duk da cewa su ba su haddada cewa akan ba magabacin kai ne ko ina ne hanafawa kenan amma shafi yanzu da dalili mm. cewa shi na dalili annabi a taɓa yin shafa akan magabacin kai sau kenan wannan dalili ne a wajensa hadda akalla ya kamata in mutum ya ga wani na arwalla to ya kamata ne ya tsaya ya natsu ya gani cewa ba kawai yanke hukunci ah, irin karanta shi kadai to su mutanen mu da yake sun saba ganin abin da mm. iyaye da kakanni suke akai in ka zo ka saba masa shi fa bai kai zuwa makaranta kai kana zuwa makaranta amma kai tsaye sai ce maka shof kalli bai iya wato bai ma iya alwala ba ko kuma maka hukunci cewa ka zo da addini sabo mm. an gane to saboda kanan zai amfani da wannan fursan cewa yan uwan su zanki fada tunani a zanki fada wato kwakwalwa kada mutum ya ga cewa ya zo ya yi shafa shi ma da dalilin da shi mai shafa akwai dalilin da sai wannan shafa din saboda kenan ba naka bane in har baka sani ba ka ce mishi alaulansa ba ta ce shi a wurin shi alaulansa ingantacciya ce saboda da dalili ya dogara kuma ba ma shi kadai ba har da cikin yan uwan ka waɗanda kai iman da su a mazhaba su ma sun taba ka wannan ra'ayi din hmm. saboda kenan ba wani munafat sosai kuma balma tana iya kai ne kake akan kuskure an gane ko saboda kenan kira ga su da suke malamai ko da ba sani ba hmm. su daina wato yin mamaki ko kuma fitar da mutane daga musulunci akan cewa in sun ga mutum ya yi wani aiki a addini mm. tunda su ba sa zuwa makaranta kai kuma sha'aninka sha'aninka na ɗalibi ne kada ka takaitar cewa misali abin da iziya ko risala mm. ko kuma abin da ake ce mishi samarar dani misali ko askari ya faɗa mm. sai a yi tsammanin cewa shi kaɗai ne hukuncin addini ah. a wannan ra'ayi ne na me mabiya mazhabata al-imam malik an gane ai sosai kuwa yawwa bari faɗi wato da za a yi haka kam gaskiya da an zauna lafiya da an na to ai shine hanya mai daidaiciyan gaskiya kuwa shi yasa su me ake cewa su yan alwalaya suka ga cewa ya dace su yi me ake cewa su ba da su ba wannan shirin shi mai suna hanya mai daidaiciya saboda su hadafin yan alwalaya din shine menene mm. zaman lafiya din yawwa mm. yake cewa mm. ah, bari faɗi wato abin da yake faɗi wa ammal hanafiya fa qalu al mafrud hmm. madha masfu rubi madha ra'as wa huwa miqdar kaf yad hmm. su hanafawa suka ce su abin da suka ce a shafi wani bangare na kai eh. amma wannan bangare na kai zaman to kaman cikin tafin hannu hmm. wato kaman kai haka ko kuma kai haka kenan cikin tafin hannu wato duk abin da zai kai kaman ɗan yatsa hudu haka kenan kaga sunan cikin tafin hannu ko kuma ma kaddara ka ɗauka duka ɗan yatsa biyar din almuhim dai ba zai zama to dukkan ko kuma rabin Ka santum mm, sai kuwa ibn Qudama yana da littafi mai suna almuguni mun sha bayar shi ma kansa yake cewa wa ihtajja man ajaza shi da yake bai da wannan bai bai akan wannan ra'ayin na ashafi mm-hmm. rabin kai din eh. bai da wannan ra'ayin shi wato me ake cewa mai muguni wato shi ibn Qudama yake cewa wa ihtajja man ajaza masai ma masai ba'd bi anna Usman masa da asabiyadihi marra wahida ahlan bi nasirina mm. and <laughs> su hanafawa da shafi'awa hmm. da suka ce su a aurinsu shafa abin da yake wajibi shine ka shafi abin da yake wani bangare na kai kuma gabacin kai hmm. dalilin su shine su waɗannan shafi'awa da hanafawa ba wai makaranta ta bait ba dalilin mazhabin yan uwan mu ahlus suna sune shafi'awa da hanafawa hmm. dalilin su shine cewa sun ga Usman halifa na uku wato Usman bin Affan halifa na uku sun taba ganin shi yayi me sanda yake alwala ya shafi magabacin kansa so ɗaya hmm. sai shi sama kace ahalan bi hmm, gaskiya ne <laughs> wato me ake cewa muna yin marhabin lale marhabin da waɗanda suke mataimaka mu akan wato waɗannan hukunce hukunce din kenan kaga halifa na uku shi ma ashe ga ya gani ga manzan Allah ya gani kamar yadda shafi yake cewa yana da dalilin da yake cewa manzan Allah ya shafa ne akan wannan an gane ko eh. kenan hanafawa da shafi'awa wannan yana ɗaya daga cikin madogarar su akan cewa ko me yasa suke shafan wani bangare na kai ba sai dukan kai ba sai duka ba tsaya ka abin da ke cewa saboda shi bai imani da wannan ra'ayi ba sai ke cewa wa za'ama shi ibnu kudama wa za'ama kaga yanzu kenan masu tafiya akan shafan wani bangare na kai suna raya cewa mm. wa za'ama ba'du manyan maza manyan sur zalika annal ba wamsahu bi ru'usikum annal ba litab'id fa ka'annahu qala wamsahu ba'da ru'usikum mm. yake cewa walana ala wujuh maza mashil jami' lana mm. mashul jami' maza mashul jami' maza ras يكتشك قول الله تعالى ماذا وامسه برؤوسكم يكتشك والباء للالتصاق لماذا للالصاق الالصاق شيء يجيش ابن قدامة با تتبعيدي بشي بزي بياني نعم. والباء للالصاق فكأنه قال وامسه رؤوسكم نعم. فيتناول الجميع ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية مرسلة عجيب ta ya za ka kafa mun dalili da ruwaya mursala mursala wali annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fi ruwaya maza mursala lamma tawadda masaha ra'sahu maza kulla to kuma ruwaya masaha maza ra'sahu maza yake cewa kulli ya shafi me dukkan kansa ga baki daya eh. ibn qudama yake cewa su waɗannan waɗanda suke raye cewa ita wannan baɗin wacce ta zo a cikin wamsahu bi ru'usikum a cikin alqur'ani wamsahu bi ru'usikum kamar mu da muke mabiya makaranta ta ahadul bait alaihi assalam mun iman da cewa wannan ba'un din ta tabi'id ce eh. ta wani bangare ce kamar yadda shafi ta bakan cewa wannan ma ta wani bangare ce eh. kamar yadda hanafi ta bakan cewa ta wani bangare ce ita wannan ba'un din saboda kenan ba'un ce ta wani sashi sashe daga cikin sashen kai sai yake cewa su sun tafi akan cewa wani bangare ne shi yasa suke shafa akan wani bangaren na kai yake cewa amma mu wajibi ne mu shafi dukkan kai din kamar yadda malikawa da hambalawa suka tafi akai yake cewa wannan ayan da suka kafa dalil da ita wa msahu bi mm. yake cewa wannan ba'un din ba ba'u bace ba ta me ta tabi'id ta mm. wato sashe ko rabin kai a'a Afuwan <coughs> yake cewa wal ba wannan ba din lil ilsaq ma ma'anar ilsaq wato ba ce wacce in aka ce misali musau bi ru'usikum ana ne wato ku hada dukkan kan naku ku shafa to ita ce ilsaq mm. wato kai tsayen ka wanke hannunka na hannun mm. hannunka na hagun mm. to sai kai mi sai ka hada shi da mi da dukkan shafan kai shi sai ki cewa ka annahu qala kai ka ce alqur'ani haka yake cewa wamsau ru'usakum shine fa yatanawal maza aljami mm-hmm. yake cewa saboda mi saboda annabi yana ya taba shafa ya taba yin alwala kai ya shafi dukkan kansa amma wannan ruwa menene mursala ce da kuma ruwaya mursala da ruwaya kuma mursala hmm. ba a kafa dalili da ita an gane ko kuma ko ba komai ya nuna raunin dalilin masu shafan dukkan kai hmm. ka san me yasa muka ce yana rauni hmm. saboda daga cikin makarantu din nasu eh. waɗansu sun kafa hujja da cewa sun ga annabi Muhammad Rasulullah bal sun ga hadda wannan me ake cewa halifa na uku ko eh. sun shaida akan halifa na uku ya taɓa shafan magabacin kansa karewa da ƙarar kuma suka ce sun ga manzan Allah kamar yadda shafi ya ce kenan kaga wannan ya isa ya zama wato abinda su malikawa suka tafi akai da abinda su hambalawa suka tafi akai mai rauni ne hmm. saboda kowa komai wannan ruwayan da suka kafa dalil ita mursala ce malami mai bincike kuma na ilimi ya san cewa ruwaya mursala ba a kafa dalili a matsayin cewa hujja ce a matsayin cewa wato hujjan da za a iya dogaro da ita wannan shine wal Allah sai ya takaito da ita wannan tambaya da ke ta dauke mu lokaci mai yawan gaske kuma tambayar kuma an abun nan dan amfana da ita tunda da yawanci adda akalla inda an yi amfani da hankali to an uwanmu duk wanda ya ga wani kila ya wata arala daban zai iya tunanin ya ba shi uzuri ta yi makaranta kaza ne ko saboda wato me ake cewa ishtihadi ne eh. kuma ga ma abin da ya dogara da shi a matsayin dalili an gane kuma musamman mu yanzu muna da dalilai hmm. kaga kenan mu a makaranta ta ahlul bait alaihi salam mun kawo ruwaya guda nawa eh. biyu hmm. ɗaya daga cikin dukkan su daga al Bakar alaihi salam kuma su kansu yan umma ahlus sunna suka wato tafi akan ra'ayin da muka tafi akai hmm. su ma sun dogara da me da dalili kwara biyu suka ce na farko sun ga Usman bin Affan da ya dau la shafi magabacin kansa eh. kai ba ma haka nan ba wanda fi Usman bin Affan su gani hmm. mai shari'an gaba daya kamar yadda shi shafi ya faɗa eh. cewa shine manzon Allah ya ya dau la shafi magabacin kansa kenan wannan yana cewa ashe in kuka ga abin da su waɗanda ake ce musu yan shi'a sun yi hmm. to fa ba suna dalili kamar yadda kuma wasu sashe daga cikin yan uwanku eh. su ma suka dogara akan abin da su wato mabiya makaranta ta ahlul bait eh. alaihi salam suka dogara akai mu kun babu ko shakka cewa man abin da abin da yazo daga ruwayan al-imam bakir cewa ma ya gangaro daga shi manzon Allah din sallallahu ta'ala alaihi sallama kamar yadda silsilan hadisi take danganewa da shi manzo din to ga mu da tambayoyi malam kuma yanzu dai ana ce mana kwata-kwata sauran mu minti uku haka zuwa hudu ba sani bi ko an yi tambayar za a iya ko kuma akwai wasu amma lokacin kam ya yi saurin tafiya ya yi sauri eh, ya yi saurin tafiya wala Allah ya zamanto Eh, tambayan eh, me ake cewa tana wato yana bukatar in bata lokacinta sosai in dai minti uku ne ba zai kai biyar ba ba zai kai ba gaskiya to labas insha Allah in ba zai kai biyar ba to labas mm. dole zaman to mun takaita daga shi wannan minti mm. uku din sai zaman to na dakata daga wannan in kara fada da bayani akan cewa eh, to bismillah eh akan cewa su yan mu mm. waɗanda suke wato mabiya makaranta ko mazhabi na al-Imam Malik sauke da yau sun ji dalili a makaranta a mazhabi kai afwan a mazhabi na shafi'i hmm. a mazhabi na eh, abu hanifa cewa sun dogara wasu suna da madogara hmm. ta abin da yasa hmm. suke shafan wani bangare na kai kenan kai ba naka bane idan kana bin makaranta ta ko kuma mazhaba ta al'imam malik ka zargi wanda ka ga bai yi abin da kai kai ba sosai wal Allah ma har ka ji ciwo a cikin zuciyanka wannan duk jahilci ne sosai ilimi yana da yawa yana da faɗi za ka iya zawa a cikin duniya ka rayu mm. har mutum ya koma ma Allah ta'ala bai taɓa jin sunan wani unwan littafin balantana ma ya ɗauka ya karanta sosai kuwa sarki nan ilimi yana da yawa sosai musamman na addini musulunci kuma su mutanen mu yawanci ba zan zargi kowa da kowa ba na'am akwai malamai suna yi karatu sosai an gane ko ina magana da suke kaman ba sa zuwa makaranta amma kuma sai sima wanda ke zuwa makaranta ko kunci. Mm, kuma ɗayan janibi malam wani lokaci su kansu an hana su karanta wasu littafan wai sai dai makarantar da suke a wannan kuma me ake cewa wannan shi ma nau'i ne na me ake ce mishi na in mun ce mishi zalunci zai me ake cewa nau'i ne na me ake cewa na abin da ake ce mishi kaman wato eh, kautar da mutum daga hanya mm. saboda kaman wato baka ba mutum yanci bane ba sosai kuwa an gane ko baka bashi yancin da zai iya zuwa binciko abin da yake shine daidai ba na'am idan mutum mustawa ke shi na karatu hmm. wato kai ka san mustawansa kana ya gaya mishi abin da yake wato abin da yake wato bayan wannan marhala sai wannan marhala babu laifi wannan hmm. gwargwadon yadda yake da karfin iya fahimta misali wannan babu laifi hmm. babu laifi ka tsara mishi littafin da ya kamata ya karanta amma kada ka ce masa misali kada ya karanta kaza sosai kuwa saboda shi ilimi hujja ce shi kuma mai neman hujja ba ruwan da cewa daga ina take sosai kuwa inda ya ga gaskiya hadisi ga shi da yawa cewa ahsantum ce hikima bataccen abu mu'min al hikmatu dalatul mu'min ahsantum so kenan shi mai neman ilimi me yasa ake ce maka talib hmm. me ake cewa wani at-talib ma at-talib mai nema ah, da aka ce at-talib mai nema an dan mishi iyaka kawai mai neman mi wa takdiruhu mai neman gaskiya bare kuwa hmm. ta hanyar mi ta hanyar kaiwa ga ilimi ah, wannan kuma dole sai ya biya ta bincike dole kuma sai an yi bincike an karanta karatuka da yawa saboda kenan yanzu ake cewa wannan magana ce mai yawa hmm. amma bahasi ne mai zaman kansa insha Allahu al-azim idan mun zo a bahasi na gaba hmm. za mu faɗi man sha shi wannan na wannan ikhtilaf din eh. bayan haka kuma sai mu shiga wata sarƙaƙiya mai yawa wacce za ta ɗauka mu lokaci sosai ita ce ka abin da ya shafi shafan kafafu nan ne fa aka samu me ake ce mishi wato magana mai yawa kuma nan ya kamata mu tsaya mu yi bayani gwargwadon wato lokaci gwargwadon iko gwargwadon hali mm. fatan mu shine Allah ta'ala ya sa mu amfana ga baki daya eh, a ƙarshe dai muna karata su al'ummar musulmi murna ta wannan wato wannan rana rana ta haihuwan sai da zahara salamullahi alaiha saura kenan kamar yadda na faɗa cewa ba mun zo bane ba dan mu bata ma wani rai ko mu sa wani ya tunzala ko abin da ya kamata ka karatu ne a cikin littattafai muke karantawa yawwa kuma da dalili duk abin da muka faɗa a tun ba daga ra'ayin mu bane ba abin da ke cikin littafi ne sosai ko Allah ta'ala ya sa mu dace to malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya sannan Allah ya ba ku dama wani sati a zo a yi wannan bayanin kamar yadda kuka ambata muna muku fata insha Allahu dogon zamani da kuma dogon rayuwa da kuma karin basira to yan uwa kada ku manta kuna tare da wannan tasha ta kuma albarka tasha alwilaya tv hausa a cikin wannan shiri na hanya madidiciya. wanda insha Allah za mu je hutu mu dawo idan muka dawo za mu miƙa ku ma'ana za mu buɗe hanya na kira da za ku ba da naku gudunmawa da kuma wasiƙoƙin da za ku turo don haka ku biyo mu sai mu jin insha Allah. ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa mala'ika jibril alaihi salam ya zo min da kayan marmari na safarjan daga aljanna sai na ci a daren da aka yi isra'i da ni sai na na khadija alaihi salam ta samu cikin na na fatima alaihi salam tun daga wannan lokaci idan na yi marmarin kamshin aljanna nakan shaki kamshin wuyan 'yata fatima alaihi salam